quelqu'un, parlez-lui si cette personne n'est pas intéressée. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. suna na sarfil hashim gumel tare da murtala faruk sanyi na da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin na daren yau rana asabar 14 ga watan janairun shekarar 2023 a cikin shirin za a ji cewa yayin da rayuwa ke ci gaba da tsada a wannan zamani masana na ganin yana da kyau a tashi tsaye don faɗakar da mutane yadda za su ci gaba da cin moriyar wasu shirye-shiryen gwamnati Daga nan Ibrahim ka almasi garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. dakarun isra'ila sun kashe falasinawa biyu a wani samame da sojoji suka kai a yau asabar a gabar kogin jordan wanda kasar ta mamaye yayin da wani ba falasdini na uku kuma ya mutu sakamakon raunuka da ya samu a wani samame na daban da isra'ilar ta kai kusan makonni biyu da suka gabata a cewar jami'an kiwon lafiya na falasdinu rundunar soji ta ce sojojinta sun buɗe wuta a ƙauyen jaba bayan wani ɗan bindiga da ke cikin wata mota mai wucewa ya harbe su sun ce daga bisani sojoji sun sami kwace wata bindiga kirar m16 a cikin motar zubar da jinin ya bada adadin falasdinawa goma sha ɗaya kenan da aka kashe a yaƙi da isra'ila a wannan shekara yayin da mummunan yaƙi a yankin tun daga shekara ta 2022 yake nuna alamun rashin karewa a wannan sabuwar shekara ma'aikatar lafiya ta falasdino ta bayyana mutanen da ezzaddin hamamra mai shekaru 24 da amjad kleleya dan shekaru 23 jaba tana kudancin jenin wani gari da ke arewacin gabar kogin jordan wanda ya shaidi wasu daga cikin manyan hare-hare a wani tashi hankali na tsawon kusan shekara ɗaya. iran ta zartar da hukuncin kisa kan wani ɗan ƙasar ta ɗan asalin ƙasar birtaniya alireza akbari tsohon mataimakin ministan tsaron iran ne an kuma caje shi da laifin yi wa birtaniya leƙen asiri kamfanin dillancin labaran mizan na iran ya ba da sanarwar mutuwar akbari a yau asabar to sai dai bai kai ga bayyana ainihin lokacin da aka zartar da hukuncin kisan ba an kama shi ne a shekara ta 2019 kasashen birtaniya da amurka duk sun yi kira ga iran da kada ta zartar da hukuncin kisan wannan mummunan aiki ne na matsorata da wata mummunar gwamnati ta aiwatar ba tare da mutunta haƙƙin bil'adama na jama'ar ta ba in ji prime minister birtaniya rishi sunak a wani sako da ya wallafa a shafin twitter shi ma sakataren harkokin wajen birtaniya james cleverly ya wallafa a shafin twitter cewa wannan halayya ta dabbanci ta cancanci a yi allah wadarai da ita daga kausar murya dole ne a kalubalanci wannan lamari wasu jerin hare-haren nakiyoyi sun daki babban birnin kasar ukraine a yau asabar jami'ai sun ce an kai hari kan wani muhimmin gini a birnin Cave, to amma ba su bayyana abin da aka lalata ba an jiyo karar fashewar nakiyoyi a cikin gundumar Niprovsky ta birnin inda aka ba da rahoton cewa karikacin makamin sun kuma fada kan wata unguwa da ba gidajen jama'a ba a gundumar Holosevsky. Haka kuma a yau Asabar ma'aikatar tsaron Birtaniya ta wallafa wani sharhi na tura akalla manyan jiragen ruwan rasha goma na yaƙi a gabar tekun Bahar Rum a ranar Laraba daga sansanin sojin ruwa na Novorossiysk. ma'aikatar ta wallafa a shafinta na twitter cewa la'akari da nau'i da kuma adadin jiragen ruwan da aka tura a teku a lokaci ɗaya lamarin ya yi kama da girke jiragen domin mai da martani kan takamaiman barazana daga novorossiysk da rasha ta yi amannar cewa ta gano ma'aikatar ta ci gaba da cewa ba wata alama da ke nuna cewa girke jiragen an yi shi ne domin shirin kota kwana wato hare-haren makamai ta ruwa haka kuma da wuya idan shiri ne na kai munanan hare-hare illa dai kawai sai don fargabar wata barazana daga ukraine Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu kada kuri'a a kasar Czech sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagayen farko na zaɓen sabon shugaban ƙasa inda hamshakin attajiri kuma tsohon Prime Minister Andrej Babis da kuma janar na soji mai murabus Peter Pavel suke kan gaba wajen fafatawa. Mutanen biyu suke jagorancin fafatawar ta 'yan takara takwas. idan ba a sami dan takarar da ya lashe kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'u ba wanda alamun zaɓe ke nuna yiwuwar hakan za a gudanar da zagaye na biyu na zaɓen a cikin makonni biyu ƙuri'u na nuna cewa akwai babbar fafatawa ta kud da kud tsakanin babis mai shekaru 68 da pavel mai shekaru 61 babis shine dan takarar hamayya da ke kan gaba haka kuma mai fashin baki kan lamuran siyasar cek kuma mawallafi jiri ya bayyana shi a zaman mai ra'ayin jama'a wanda ya ce mai kwarjini ne da ke koyi da tsarin siyasa irin na shugaban kasar hungary victor orban orban wanda ke sha'awar tsohon shugaban amurka donald trump yana fuskantar kakkausan suka daga kungiyar tarayyar turai wadda ke zargin sa da tauye matakan dimokuraɗiyya an saki masanin kimiyya dan ƙasar poland daga kurkuku a iran kuma tuni ya koma ƙasarsa ta poland kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen poland ɗin ta bayyana a yau asabar. ma'aikatar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa cimma manufarsa na ɗaya daga cikin abubuwan da ofishin jakadancin poland ya baiwa fifiko a shekarar da ta gabata a cikin watan yuli gidan talabijin na iran ya ba da rahoton cewa jami'an tsaro sun kama 'yan kasashen waje da dama saboda aikata wasu abubuwa da suka hada da daukar samfurin kasa a wuraren da aka hana rahoton ya bayyana ɗaya daga cikinsu a zaman walzak an tsare shi a iran tun a watan satumban shekara ta 2021 Murtala Faruk Sanyin na ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. yayin da ake ci gaba da neman hanyoyin rage ko kawo ƙarshen talauci a arewacin Najeriya. Biyo bayan alƙalamin ƙidaddiga na baya bayan nan da ya nuni da ƙari da adadin waɗanda ke ci gaba da ƙangin talauci. Masu ruwa da tsakiya ƙasar da suka haɗa da matasa 'yan majalisa ƙwararru a fannin hada-hadar kuɗi da sauran masu kishin ƙasa sun yi kira ga shugabannin arewa da sauran masu ruwa da tsaki da su mayar da hankali akan wayar da kan al'umma a game da duk wata dama da tallafin gwamnati na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Daga Abuja wakiliyar Halima Abdulrahman ta haɗo mana da wannan rahoton. Wannan batun da ya sake kunno kai ne a daidai lokacin da wata ƙungiyar matasa masu kishin ƙasa da kuma rajin farfaɗo da kimar Arewa da Najeriya baki ɗaya suka yi taron faɗakarwa a game da yadda gwamnati za ta iya fito da sabbin dabarun shigar da duk yankunan ƙasa cikin tsare-tsaren ba da tallafi da rance ta yadda ba za a bar kowa a baya ba. Shin al'ummar Arewacin Najeriya na da masaniya a game da shirye-shiryen ba da rance da tallafi na gwamnati. Abdullahi Muhammad wani ƙaramin ɗan kasuwa mai sarrafa takalma a birnin tarayya Abuja ya ce. Gaskiya ban da labarin wai gwamnati ma na bada tallafi ga masu kananan sana'a da sauransu. Kuma ban da nan abu ne gaskiya wanda gaba ɗaya muna bukata mu a 'yan arewa ma saboda yanda 'yan kudi ke tallafawa 'yan uwansu in gwamnati na bada tallafi su fito su gaya masu na yaɗawa mu nan gaskiya ba ma samun haka. Kuma a yanayin da talauci ya mana katutu ya kamata gaskiya a ce ana sanar da mu saboda mu ma mu samu mu amfana da kalmar wannan tallafin. Wasu matasa daga arewacin Najeriya Najeriya masu kishin yanki da kasar da suka fito karkashin kungiyar Arewa Renaissance Group ta bakin jagoransu Dr. Aliyu Dala sun bayyana cewa muna ganin akwai dalilai guda uku da yasa ake danna yan Arewa. Na fari akwai maganar rashin sanin waɗannan tallafin yadda hukumomin ke yi kamar tamkar ɓoye ilimin suke. Ya kamata a bayyana wa dukkan ɗan ƙasa in dai an fidda tallafin nan kuma a gaya kowa yadda zai iya neman waɗannan tallafin. Na biyu shine mutanen Arewa suka zo cika fom ɗin tallafin domin a basu mun gano cewa dokokin na da tsauri sosai sosai kaman na CBN da suka bayar na 100 400 PPP sun ce dole ne executive director zai sa hannu a bada tallafin mafi yawan ED suna Legas. ya kamata a decentralizing process din ya kasance a jihohi ma za a iya wa'annan processes din na uku an san mafi yawan 'yan arewa suna kyaman kuɗin ruwa masu son su mana illa suna amfani da wannan kalman su kore mu daga zuwa neman tallafin mafi yawan talakawan ƙasan nan da tallafin nan take son ta taimakawa a arewa suke me yasa ba za a yi tsarin da bai sabawa addinin addininmu da al'adarmu ba. A wani bangare kuwa masanin tattalin arziki Malam Sharif Almuhajjar Muhammad ya bayyana cewa. Na farko dai wajibi ne ga kowace ƙasa ta samarwa 'yan ƙasarta damar da za su yi mu'amala da dukiya da arziki da walwala da kuma kau da talauci a tsari irin na bai ɗaya. Sana abu na biyu shi Central Bank ya zo da dokoki. Galibin dokokin nan sun nuna cewa dole sai ka yi ta'ammuli da hanyoyin da mutane ya sha bamban da aƙidar wayannan mutane. Abu na uku ita Central Bank bata duba peculiarities na al'umma ba to saboda haka dole ne a gwamnatance al'ummarmu mu musamman shugabanninmu na arewa gwamnoninmu sanatocinmu su fito su nuna cewa wannan tsare-tsare ya kamata a canza shi kuma wannan din tsare-tsaren da za a kawo ba zai hana mutanen kudun su ma su ba sannan daga karshe ina so in yi kira ga al'ummar mu musamman sarakunan mu da manyan mu da su yi kokari su ci gaba su dage wajen ilmantar da al'umma akan muhimmancin koyon ilimin banki da shiga aikin banki a game da wannan batun sanata muhammad ali indume mai wakiltar mazabar borno ta kudu ya ce a yanzu dai kwamiti da aka kafa lokacin da na kawo kudirin suna kan aiki ba a karasar ba gaskiya to amma rashin sani da fahimta to kin ga mutum bai sani ba baya da ma zai fara nema to bayan haka kuma su ma wato hukumomin da aka kafa don su ba da wannan tallafin ba su ba da hankali na musamman akan arewa yadda za su ci moriyan wannan dama da aka bayar ba to abin da ya rage shine shugabanni na arewa masu musamman yan majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnoninmu da kuma duk yan arewa da suke da kishi da sani akan irin wayannan abubuwa su fito su wayar da kan mutane kuma a wannan wayar da kan mutane kuma wato yan media kuna da rawan da za ku taka ta tabbatar cewa mutane masu fahimci akan cewa cin bashi ba haramu ba ne. Idan ana iya tunawa a cikin watan Nuwambar shekarar 2022 da ta gabata ne Sanata Ali Indume ya zargi bankin raya kasa wato dbn da barin yankin arewa a kashin baya wajen rarraba rancen naira biliyan 500 da bankin ya yi a ƙarƙashin tsarin gwamnatin ƙasar lima abdurra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gai da halima abdurra'uf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 zangon fm Baya ga haka a duk lokacin da ake son shirye-shiryenmu ko sake jin shirye-shiryenmu za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko ma shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da kuma Instagram. Kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan. Zaman duniya ai sai hakuri wani yaƙi kafin zai soka. na rarrafe kuma yanzu yana takawa Allah yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi kan tarihin ƙasar Saudiya da kuma ansar idi shu'aibu daga kaduna mai son jin ɗan takaitaccen tarihin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta opec To bari mu fara da kashi na biyu na ansoshin tambayoyin musa isiyaku abakar daga bauchi kan tarihin ƙasar saudiya to idan malam musa abakar na saurare Ga ƙarshen amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala wanda ya ci gaba da cewa. An yi yarjejeniya a yi 20 ga watan Mayu na shekara ta dubu daya da dari tara da ishirin da bakwai tsakanin wato kasar Ingila da sarki Abdulaziz na Saudi Arabia. dangane da abin da ya shafi bangaren yankin najdu da kuma bangaren kasar yankin hijaz da ke karkashin mulkin saudi arabia a yanzu a wani lokaci yarjejeniya da aka yi shine za su yarda sun amince shi sarki abdulaziz ya ci gaba da mulkar na yankuna gaba daya na daya kenan hmm. sannan na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan a shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da biyu aka tabbatar da dunkulalliyar ƙasar da arabia karkashin mulkin ali saud kamar yadda muka ambata a baya hmm. cewa akwai yakuka da aka yi hmm. a waɗannan yankuna na ƙasar saudi arabia don jawo waɗanda ba sa ƙarƙashin mulkin su dawo ƙarƙashin mulkin ali saud kuma ma'ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi sarki abdulaziz ya yi kaura bayan ya dasu a shekara ta dubu da tara da hamsin da uku hmm. amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa hadaddiyar daular ƙasar saudi arabia ta hanyar yaƙe-yaƙe da dawo da kananan kabilu cikin wannan yanki na ƙasar saudi arabia hmm. To, Dr. Bala ba mamaki zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci tunda ike ya san duka da 'yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya. Mecece alakar su? Alakar wahabiyanci da kuma salafanci hmm. kusan abu ne. Shi wahabiyanci aƙida ce wacce muhammad bin abdul wahab ya dasa a ƙasar saudi arabia shi kuma an haife shi a shekara ta dubu da dari bakwai da uku sannan ya rasu a shekara ta dubu da dari bakwai da casa'in da biyu an haife shi a najdu a wani wuri da ake kira oyayina a yankin alimama a lokacin da ya zo yana bin aƙida ne irin ta ibn taymiyyah mm. eh, su ibn qayyim al mm. wanda ibn taymiyyah an haife shi a wani gari ne da ake kira harain a ranar 26 ga watan satumba shekara ta 1328 hmm. kuma ya rasu a damascus to shi muhammad bin abdulwahab yana bin aƙida irin tasu waɗanda suke sukar waɗanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba da musulunci hmm. misali kamar ziyarar kaburbura misali kamar abubuwan da suka shafi a wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne su ana su fahimtar hmm. to. da ya bi wannan akida ya kuma dasa wannan akida a kanta aka yarjejeniya tsakanin shi da Muhammad bin Saud hmm. lokacin da ya jawo shi cikin kasar Saudi Arabia suka zauna ya ce to tunda an kore shi a kan zai zauna a nan amma bisa yarjejeniya ba zai yi da wani abu ya taɓa mulkin shi ba shi kuma ba zai yi da wani abu ya hana shi yada akida shi ba to haka ake haka aka tafi haka ake yada akidun haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakanin su su kuma waɗanda ake kira kamar salafawa eh. shi kuma daga salafus salihina ma'ana wato in ce salaf abin da ya gabata malamai da suka gabata salihai na kwarai to wai su su dora akidarsu da rayuwarsu ta musuluncin su akan waɗannan akidu akan tsarin rayuwar salafus salihina magabata hmm. waɗanda suka gabata can suka shuɗe a zamanin dada can to su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan amma yan salafus salihina. abin da suke cewa ne a koma a dinga bin aƙida irin ta Muhammadu bin Abdulwahab a koma a dinga bin aƙida irin ta Ibn Taymiyyah a koma a dinga bin aƙida irin ta su Ibn Al-Qayyim hmm. to waɗannan aƙidu nasu shine suka dunkule su suka sama musu sabon suna suka koma salafu salafu salihina shi yasa sai a ce wani ba salafi ne hmm. me yasa a ce wani ba wahabiye ne hmm. saboda ba su san a danganta su da wahabiyancin sai sai sunan ya canza sai suka koma ana cewa wani ba salafi ne za ka ga ana cewa wani a salafi ya danganta kan shi da wato salafiya shi muhammad bin abdulwahab ya yi rubuce-rubuce babban sa wanda aka fi aiki da shi shine kitabu tawhid hmm. to kullum su a nazi a tsarin sun kafa ke da su akan tawhidi kada ta Allah hmm. duk wani abu in ba Allah ne ya ce ba ko manzo Allah sallam shine ya ce ba to ba ruwansu da shi to sannan akwai majamu'ul fatawa na shi ibnu taymiya wanda shi ma suna riko da shi suna amfani da shi hmm. akwai madarij salikina na ibn al-qayyim al-jawziyya shi ma suna aiki da shi sannan akwai kashf shubuhat na muhammad bin abdul akwai usul sitta na muhammad bin abdul akwai usulul iman na muhammad bin abdul akwai risalatu asluddin al-islam wa aqidatuhu shi ma na muhammad bin abdul wahhab sannan akwai kitabul qur'an na muhammad bin abdulwahab duk waɗannan irin littattafan da suka da su akai kenan suke karantawa hmm. so kusan da za a iya cewa babu wani cikakken bambanci tsakanin waɗanda suke bin aƙidar wahabiyanci da kuma salafanci duk dai aƙida guda ce kuma tare suke gudanar da harkokinsu gaba daya To, Dr. Bala hmm. daga ƙarshe ko da ike kowa ya sani amma dai eh, tun da ike ka'ida ce ta tambaya menene matsayin eh. ƙasar Saudi to kasar saudiya ta iya cewa kasa ce ta musulmi nuna kaga akwai mamanci tsakanin kasar musulmi da kasar musulunci haka domin kasa ta musulmi ita ce ka samu fiye da kashi kusan kashi casa'in da tara da musulmi ne haka amma kasa ta musulunci kuma ita ce wacce ake aiwatar da shari'ar musulunci dari bisa dari to kaga kasar saudiya za a ga wasu lokuta wasu abubuwan su ba musulunci suke yi ɗari bisa ɗari ba suna yin musuluncin amma ba dari bisa dari ba in ka lura sai ka ga suna da matakin mai gida goma kuma ita ce kasa da kowace kasa yau man fetur a duniya hmm. amma ayyukan nan gaba daya suna suke juya shi yahudawan ne da amerika in ka lura da ce za ka su ne suke amfani da kasar saudiya suna tantance nawa ne farashin mai zai kasance yanzu idan ana son man farashin mai ya kara tsada za a rage fitar da man ne gaba daya misali kashi cikin kashi goma sai a rage kashi uku ko kashi hudu ko kashi biyar hmm. sai ga man ya kara tsada saboda ya yi karanci a kasuwar duniya hmm. amma cewa suke juyawa kashi goma sha shida na man duniya gaba da yana cikin kasar saudi arabia ne hmm. to amma kuma yahudawa wannan sai abin da suka ce musu suke yi saboda arzikin su gaba daya da kamfanonin su gaba daya yana cikin america da ingila yawancin su duk wannan arzikin da kake gani yake zuwa nan kasa shi idan duniya gaba daya musamman yahudu da nasara yana kan wannan wurin saboda haka za a ga cewa kasar saudiya kasa ce ta musulmi amma tsarin mulkin su kaga kasa ce wacce ita kadai ce a duniya kasa guda ɗaya tilo wanda take da gidan sarauta kuma gidan sarautar ne shi ke mulkin kasar ba demokuraɗiyya ba amma amerika ba ta cewa komai ingila ba ta cewa komai isra'ila ba ta cewa komai ne dalili saboda suna musu abin da suke so saboda haka ƙasa ce ta musulmi kuma nan ne cibiyar duniya kuma nan ne yake da wuraren da babu kamar su a duniya kuma ansar tambayar idi shu'aibu mai son jin dan takaitaccen tarihin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec idan malam idi na saurare ga tsohon injiniya a kamfanin man najeriya nnpc injiniya hailani muhammad wanda ya ce wato a zurguje maganan kungiyar ta opec a bagdad ne hali 960 a watan goma na september shine aka je aka haɗu a Baghdad wato Iraq kenan. Mm. Da Saudi Arabia da Iran da Iraq da Venezuela su ne na farko da suka kafa wannan kungiya na wayanda suke da wannan mai kuma sun kafa wannan kungiya ne don su tabbatar da cewa a kowane lokaci an samar da mai a duniya in ma akwai wani matsala su ne za su zauna su gyara. Hmm. To da aka kafa wannan kasashe guda hudu ne sai alif ɗari da sittin da ɗaya zuwa biyu shine wasu ƙasashe guda tara kuma suka haɗu da wayannan na farko suka haɗa wannan ƙungiya na fito da mai a duniya. Hmm. Sannan kasar akwai Indonesia da suka tara da Najeriya. ina ganin najeriya mu ne na shida na eh, fitar da eh, gurɓataccen mai eh, a duniya hmm. to injiniya yana son ya san ko shin wace ƙasa ta fi arzikin man fetur a duniya ƙasar da ta fi arzikin mai a duniya ita ce saudi arabia sai iran sai iraq sai venezuela sai kuma akwai indonesia sai Najeriya. Najeriya mu muna fitar da miliyan biyu ganga miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ne a kowane rana. Hmm. To injiniya yaya akan kayyade wa kowace ƙasa adadin man fetur ɗin da za ta rinka fitarwa a kasuwannin duniya? Wace ka'ida ake bi? A gurguje wannan kungiya na OPEC ita take ba da umarni kasa kaza ke ga abin da za ki kawo. wannan ƙasa kaza ga abin da za ki kawo hmm. kuma sun duba ne a yawan mai da kowace ƙasa take da shi To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da injiniya kailani Muhammad waɗanda suka ansa mana tambayoyin da kuma wanda ya haɗa mana sautin hailu hailu. da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe a gai da baban lela yanzu kuma sai wasanni a takaice manyan kungiyoyin kwallon kafa na ci gaba da shan kashi a gasar premier ta ingila da wannan makon manchester united ta doke mai rike da bin gasar wato manchester city da ci biyu da daya city din ce dai ta soma zura kwallo a wasan nasu na yau inda ta kama hanyar rage tazara tsakaninta da arsenal da ke saman teburin gasar to amma kuma united ta yi waiwayin baya ta farke kwallon ta kuma zura kwallo ta biyu da ta bata nasara ko bayan manchester city liverpool ma ta sha dan karen kashi a yau a hannun brighton da ci uku da nema yayin da leicester city ma ta sha kashi a gidan nottingham forest da ci biyu da nema ko a ranar alhamis da ta gabata kuma chelsea ta kwashi nata kashin a gidan fulham da ci biyu da daya. kuma bayan da manyan kungiyoyin na ingila ke fuskanta da yana kokarin sauya fasalin gasar ta premier ta bana a yayin da kuma hakan yake ci gaba da jan hankalin masu fashin baki kan lamuran wasanni. Assalamu alaikum sunana Umar Faruk Bukuyin. a yadda dai kakan wasan bana take kasancewa alamu duk masu karfi sun nuna cewa kungiyar kallon kafa ta manchester united tana da matsayi mai kyau a wannan shekarar wannan kuma ya samu asali ne yadda asalin shi sabon mai horar da 'yan wasan Erickson Hag yake kokari ya ga cewa ya kawo sauyi wanda mun ga a karawo wasan da suka yi ta tsakaninsu da Manchester City yau mun ga yadda ta kasance wannan ya nuna cewa Manchester United wannan shekarun ba kan wani lasa ba ce Arsenal na sha faɗi ba wani abu mamaki a sauke ta a wannan saman tebur saboda me saboda sun shayin irin wannan ɗarewar amma kuma daga ƙarshe kaga sun yi dako sai kaga kuma an zo an buge su sun riga sun faɗo kasa. liverpool da chelsea bayan da suka yi duk yana da nasaba da ita dai liverpool dai tun lokacin da dan mai buga mata wasa na dan gaban su wanda ake ce ma sadio mane ya koma bayan mu muke ta ganin koma baya a wannan Ƙungiyar kwallon wanda yau mun ga yanda brighton ta riga ta ci su uku babu ko ɗaya wanda abun kunya ne babu mamaki liverpool masu su kwaci kansu da kyara amma maganin su buga gasar kofin duniya na um, gasar uh, zakarun turai na shekara mai zuwa wannan gaskiya yana da wahala haka ita ma chelsea koma bayar da ta samu wannan yana da nasaba da yadda suke ta koran masu horar da yan wasa ma'ana koci koci chelsea ba su da hakuri yayin da wasu rahotanni ke bayyana cewa shahararren dan wasan argentina da ke taka leda a kungiyar psg ta kasar faransa lionel messi yana kan hanyar komawa taka leda a kasar saudi arabia wasu ƙwararru kuma na cewa ɗan wasan bai da niyyar sauya sheka a 'yan kwanan nan ne ake ta baza rahotannin cewa ƙungiyar alhilal ta saudi arabia ta yi tayin sayan messi mai shekaru 35 kan kwanta ragin fan miliyan 245 domin sake haɗewa da babban abokin takararsa cristiano ronaldo wanda ya koma ƙungiyar al ta ƙasar to sai dai kuma wani kwararre a harkar kwallon kafa a kasar spain gulen balag ya ce ba wani ta yi da kungiyar ta alhilal ta yi wa messi kuma dan wasan bai nuna sha'awar ta komawa taka leda a saudiya ba ya kara da cewa yanzu haka dan wasan wanda kwantaraginsa zai kai karshe da psg a bazara mai zuwa yana nan yana tattaunawa da kungiyar domin tsawaita kwantaragin nashi a can a gaishe ka yanzu kuma ga murtalan dai dauke da labarai amma a takaici. To a takaice dakarun Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyu a wani samame da sojoji suka kai a yau Asabar a gabar kogin Jordan da kasar ta mamaye. A yayin da wani ba Falasɗini na uku kuma ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a wani samame na daban da Isra'ilar ta kai kusan makonni biyu da suka gabata a cewar jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu. Rundunar soji ta ce sojojinta sun buɗe wuta a ƙauyen Jaba bayan wani ɗan bindiga da ke cikin wata mota mai wucewa ya harbe su. iran ta zartar da hukuncin kisa kan wani kasar ta dan asalin kasar birtaniya alireza akbari tsohon mataimakin ministan tsaron iran ne a kuma caje shi da laifin yi wa birtaniya leƙen asiri kamfanin dillacin labaran mizan na iran ya ba da sanarwar mutuwar akbari a yau asabar to sai dai bai kai ga bayyana ainihin lokacin da aka zartar da hukuncin kisan ba masu sauraro da haka ne kuma ka karshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu kawo wani sabon shirin. Za kuma ya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da Salaman Abu wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.